ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya sake nuna ta mana wannan wata na ramadan wata ne albarka النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أتاكم, أتاكم شهر رمضان شهر مبارك annabi ya ce watan ramadan ya zo muku wata ne mai albarka yau ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda yake sha takwas ga watan biyu miladiya tana dubu biyu da ashirin da shida muna roƙon allah ya mun shigo a tsada Allah ya mana da dakatar da dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ya ba mu ikon aikata aikin alkhairi Allah ya karba mana Allah ya sa cika da imani wannan ƙasa ta muna roƙon Allah ya saukar da aminci cikin waɗannan fitintinu da rigingimu da rashin aminci Allah ya ɗauke ma. Allah ya mai mana gurbin da aminci jagororin da shugabannin muna roƙon Allah ya shirye su ya gyara al'amarin su da zai da al'amuran su Allah ya musu jagora cikin ayyukan alkhairi da za su tsira waɗanda suke jagoranta su masu tsira a duniya da lafiya malamin mu iyaye da dukkan sauran al'umma muna roƙon Allah ya kara albarka na rayuwar da zuriya Allah ya tabbatar da mu a kan imani da aikin alkhairi Allah ya tabbatar da mu a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatunmu na tafsirin bana za mu dora ne akan tafsirin da muke na suratul a'raf karatunmu na baya mun kwana karshen aya ta ɗari da biyu a cikin suratul arab su yi za mu tashi a farkon aya ta ɗari da uku wadda kista ce ta annabi musa alaihi salatu wasalam wannan kista ta annabi musa alaihi salatu wasalam ita ta bari sha'awa na ya kamata mu yi tafsirin bana أيوة النبي موسى عليه الصلاة والسلام كيف كنتنا كمن شيء يا دار أيوة رمزان الله صلى الله عليه وآله وسلم تكيم كل الأسم من الرسل بعد رمزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دا النبي إبراهيم تزيد ونقوم بشيء النبي موسى عليه الصلاة والسلام annabi musa alaihi salatu wassalam kalimullah wannan suna na musa musa musa alaihi salatu wassalam an tambace shi sama da sarfani da talatin a ƙwararri kistarsa ta zo sama da wurare talatin a cikin alƙwararri har daga jin haka ka san akwai darussa a rayuwar annabi musa alaihi salatu wassalam annabi musa shi ma zakaran gwajin dafi wajen ayyuwa a kan gaskiya da tsage gaskiya da kuma jagorantar al'umma kan abin da zai zama alkairansu na duniya da lafiya annabi musa alaihi salatu wassalam cikin isoshinsa idan allah ya buɗe kirjinmu za mu ɗauki darussan da sun ishe mu rayuwa tun daga farko na tashin annabi musa wanda ke tabbatar mana da cewa wallahi allah ne shi kaɗan ne kuma abin bauta annabi musa alaihi salatu wassalam fir'aun yana farautar sa tun kan haife shi tun kan haife shi ake farautar ya dawo aka haife shi ya kuma zo ya tashi a hannun wanda yake farautarsa banda Allah akwai wanda zai iya yin za ku karanta mulki irin mulki na fir'auna me mulki irin fir'auna da allah kan ce wa fir'auna fir'auta iko aka yi irin ikon in dai na kafinci ne da zalunci ba wanda zai baka wani misali na mulki na zalunci irin na fir'auna amma da iya murkushe annabi musa ba dalilin kuma wallahi saboda annabi musu yana tsaye akan gaskiya inda ya rasu wallahi da an cin mushi duk wanda ya tsaya ma Allah wallahi Allah zai tsaya mushi duk wanda ya tsaya ma Allah Allah zai tsaya mushi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya ma Abdullahi dan Abbas tun yana ɗan mushi yake yi sabbin la'a ya baska ka kiyaye Allah ka tsari Allah ka kiyaye dokokin Allah ka bi Allah sau da kasa ya haifarka Allah zai tsari ka dubu tajiduhu ya ce mishi ka kiyaye Allah ka tsaya ma Allah Allah sai tsaya maka ma'ana Allah sai zama ta ji dubu tijaraka yace ka tsaya na Allah ka kiyaye dukokin Allah ka bi Allah sau da kafa Allah zai tsaya maka Allah zai zama gadon ka ai kai in baka iya saba alkawari ba Allah zai saba ka سألت فاسأل الله yace ma abdullahi dan abbas in za ka roƙa ka roƙi Allah duk wanda kake gani za ka juyar da roƙonka zuwa gare shi wallahi ko ka sani ko baka sani ba shi ma yakan daga hannu ya roƙi Allah in ne ya yi imani wa idan sa'anta fasta in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimako duk rikarsa duk kaiwansa da kawowansa wallahi shi ma yana bukatar taimako sai ya ce ma abdullahi dan abbas wa'adar أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفقوك بشيء lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka yace kuma idan da al'umma za ta haɗu duk duniya a haɗu a yi mitin mitin din kawai yaya za a yi a ciyar da kai gaba yace mishi wallahi duk duniya in sun haɗu ba za su iya ciyar da kai gaba ba sai ci gaban da dama Allah ya rubuta maka kuma ko ba a yi wannan mitin din ba za ka ci gaba wannan mujtama kuma in duk al'umma da su haɗu ala an yadurru ka bi akan su cutar da kai da wani abu a haɗu a yi gangami duka wannan gangamin ne a za a yi a ga bayan ka ne a cutar da kai lam yadurru yace wallahi ba za su iya cutar da kai ba illa bi kadi ka katabahu Allahu alayh sai bin sharrin da dama an rubuta shi da sai ce kuma rufi atil aqlam wa jaffat so. bakin alkalami ya bushe wannan babu canji wannan yasa abinda Allah ya nufa game da annabi Musa a hannun makiyansa ya rayu amma sai da ya zama haka sai da ya zama haka to yana daga cikin darussan rayuwar annabi musa tashinsa ka fahimci wallahi ba wani makaci na rantsi da allah bai sai ki kafa ba in ba da izinin allah ba ka duba rayuwar annabi yusuf alaihi salatu wassalam matsalolinsa na cikin gida ne amma ba su hana ya kai inda allah ya nufa zai kai ba ka yarda da haka ka sake zuciyarka akan haka wallahi haka abun ne duk abin da ba haka ba wallahi sai dai ya baka tsoro amma ba abin tsoro ba yana daga cikin darussa rayuwar annabi musa alaihi salatu wasalam tsayawa wajen neman haƙƙin mutanen da isra'ila yadda fir'auna ya tasa su a gaba da zalunci da kuma yadda ake neman haƙƙin ba wanda zai iya zuwa da wani tsari dukkan tsari a ce tsarin ya haura tsarin allah da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in zuciyarka tare ya maka wani sai dai in zuciyar ka tarayya maka wani hanyar da ake bi na gwagwarmaya za ka ga yadda annabi musa ya taso har ya kai ma ya cimma magaci a kan banu isra'ila da ya ke azabtar da su ba kyamara za ka ta a ɗaki ko a falon ka baka ce kana gwagwarmaya gwagwarmaya yana haɗe da aiki surutu ba shi bane gwagwarmaya zagin mutane ba shi bane gwagwarmaya aiki furuci in bai haɗu da aiki ba bai taɓa zama gubar baya sai ne zama ta da kura bai taɓa zama gubar baya sai ne zama ta da kura ba za ka taɓa cimma duk wani abin da za ka cimmi shi ba a duniya sai ka haɗa kuduri da furuki da aiki shine rukunin imani shine gaɓoɓin da imani ya ke zama idan aka haɗa dukkan waɗannan rukunai na imani to kunci shi ya sa mutum in zai musulunta sai ya kuta a ce mishi ka ce ashhadu ya ce ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah to sai ya zama kudiri a zuciya kuma sun ya bayyana a cikin aiki to ne ake cimma abin da za a cimma ba a taba ba a tarihin duniya duk abin da musulunci ya kifin ko maya ta rayuwar duniya wani dan maya wani kare hular su ya zauna daga falon da yana ma mutane magana ba saboda ka annabi musa ya tinkari wannan kalubale yana da cikin abin da za mu bi da kuma yadda ya samu taimakon allah wajen kubutar da banu isra'ila duk salo mafi saukin salo shine salo da allah subhanahu wa ta'ala ya tsara sau da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ambaci annabi Musa sai ce da kana Musa hayya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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah madaukakin sarki ce sun ma ba'athna min ba'dihim sannan sai muka tayar muka aika a bayan waɗannan al'ummomi da suka shuɗe mun yi bayani game da annabi hudu annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ya yi da'awa ya shuɗi, annabi hudu alaihi salatu wassalam ya zo ya yi da'awa ya shuɗe annabi salihu alaihi salatu wassalam ya zo ya yi da'awa ya shuɗe annabi shu'aibu ya yi da'awa ya shuɗe annabi Lu ya yi da'awa ya shuɗe dukkan waɗannan manzanni da suka zo Allah ya ba da labarin su daki daki kafin zuwan annabi Musa alaihi salatu wa salam. Allah sai ke thumma ba'athna min ba'dihim Allah ya to bayan su sai muka tada annabi Musa Allah ya ce bi ayatina da ayoyin ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da manyan mutanen fir'auna Allah ya sai muka tada annabi Musa muka aike shi zuwa da fir'auna da manyan mutanen da suke tare da fir'auna shi kuma Allah da kai kauna da soyayya da bayi shi ke sa ya tayar musu da mu mutane ne su gane yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatullahi wa barakatuh أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يكي وما أرسلناك بمؤيتيك زواج الأمك إراك إلا رحمة للعالمين الله يكي فاتي سبو رحمة جن كي كتالي كي بكي جن كي نا الله رحمة الله كي سايا سادة منزو دشارع زواج باي جوات ليقين تسنكوية أكا تبغي أنفاني رأيوة domin da yawa sukan ɗauki addini kamar wani nauyi ne da aka ɗora musu saboda haka wani bayi da lokacin addinin me lokacin kuma sai ya sai lokaci kaza a'a amfanin addini abunka wallahi ya fi amfanin numfashin da kake amfanin addini a rayuwarka ya fi amfanin abinci da ruwan sha a wajenka amma sai wadda Allah ya buɗe kirjinsa zai fahimci haka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ke ba mu aike ka zuwa ga al'ummar ka ba face don jin kai da rahama ga talikai baki daya to Allah sai ya da annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce bi ayatina da ayoyi waɗannan ayoyi su ne mu'ujizozi da Allah ya ba su annabi Musa alaihi salatu wasalam domin da yawa ba su sani ba har fa Allah ya kashe Fir'auna aka gama dagar da take tsakanin annabi Musa da Fir'auna ba a ba mu annabi Musa a taura a wannan lokaci waɗannan mu'ujizozi da Allah ya bashi irin hannunsa يساك وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما fasiqin Allah يتوى wa adkili yadaka fi jaybika Allah yake ka sanya hannunka a wuyar rigarka ta kuruji bai ba Allah yake fidda hannun yana haske annabi Musa idan ya sa hannunsa a wuyar rigarsa in ya ciro hannun in ya daga hannun zai haske iya ganinka a yakin آيات إلى wa وقومه Allah ya cikin ayoyi tara da zan baka zuwa ga fir'auna da mutanensa kun kanu qauman fasikin Allah ya fir'auna da mutanensa mutane ne fasiqai to akwai sandar da in ya jefar da ita ta rikide ta zama makibiya fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal ummala wal jafadi'a wal jama wal ummala wal mafadi'a wal jama ayatin mufassalatin fastakmaru wa kanu qauman mujrimin to duk waɗannan suna daga cikin waɗannan ayoyi da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce ka je zuwa ga Fir'auna wa malakihi da manyan mutane da ke tare da Fir'auna ba su hamana ba a suratul Ghafir yace wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa laqad arsalna Musa ila Fir'auna wa hamana wa qawmin mubin إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sulfanin mubin hakika mun aiki annabi Musa alaihi salatu wa salam bi ayatina da ayoyinmu wa sulfanin mubin da kuma hujja mabayyana ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa karuna da karuna fa kadu sahirun kaza suka ce annabi Musa shi ne makayyaci saboda ba ya zo da waɗannan mu'ujizozin ba to da wannan suka yi amfani wajen jefa mawawaye magana shi ne ala ke fasta kafa kawo fa'aɓa'o Allah ya sai suka yi wasa ya yi wasa ya rena hankalin mutanensa to da yawa idan aka zo da gaskiya ka tsaya ka kalli gaskiya ka kalli ina gaskiyar za ta yi ina za ta yi yana daga cikin hanyar da ake yaudarar mutanenmu ake yakar musu da tunani yanzu idan da wani mutumin kirki tsayayye zai fito neman takara ko wani abu da zai yi ko al'umma kuna da masaniya game da nagartarsa to sai a je a nemi wani abu na saɓaninsa da matarsa sai a gaya muku kuma sai ya ɗauke hankali jama'a mun fahimta lektara ne zai shiga aji ne maka lektarin kan abun da ya shafi ilimin ka sai aka je aka ce maka ai yana cin bashi ne biya ne ya cin bashin daga koya maka karatu kuma sagir na daga cikin abin da ake addaban mutane su kuma yan duniya azzalumai abin da suke bibiya ce to abin da fir'auna ya yi wa annabi musa kenan da yake Allah ya buɗe zuciyarsu sai suka tsinkari mai aka zo da shi na shirya jama'a mun fahimta Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sulfanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kadzab Allah ya ce fa zalamu biha sai suka yi zalunci da waɗannan ayoyi da aka ba ma annabi Musa alaihi salatu suka kafirce Allah cikin alƙur'ani ne فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله يسي فلما جاءتهم آياتنا مبصرة على جلوك سند آيو يمن سكزو مسو قللو أبيلي دقوة دي ديجنسو يا سند وجل الله قالوا سكتي هذا سهر المبين أي wannan sihiri أبيلي wajahadu biha Allah ke suka yi musu na waɗannan ayoyi da Allah ya ba mu annabi Musa Allah ke ce wa kai kanata amfusuhum zulman wa quluwa Allah ke amma zukatansu sun sakankanci da waɗannan ayoyi ma'ana wasai kanata an fusuhun zukatansu suna da yaƙini waɗannan ayoyi daga Allah to me yasa suka ƙi Allah ke zulman wa kuluwa saboda zalunci da kuma ƙi da girman kai fanzur kai fa kana aqibatul muslimin Allah ke to ka ya yi ƙarshen ƙarshen mabarnata ya kasance jama'a na fahimta Allah yake san sai na kana da ake bakar musulmi to ka duba a ƙarshen makaranta ya kasance ka biya jiki da wacce فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين لما يجي فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المسلمين تكون مبرتي karshen sa bai taɓa yin ba sai dai ya jima yana ɗanawa amma ƙarshe ba zai zo da kyau ba karshe da zai zo da mafi zalunci da za ka yi ma rayuwarka shi ne ka gaskiya ka kita ko ka yi faɗa da gaskiya ko ka yi faɗa da wanda ya zo da gaskiya Allah ba ya ce mutumin zaliminsa a kan waɗannan azzalumai ba ne sai don manzannin sun tsaya a kan gaskiya su kuma azzalumin sun tsaya a kan zalunci muna fahimta وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل وقال موسى الله يتكيس النبي موسى يا فرعون يتمشي يا فرعون ما عندي توجد دعوة ربكنا يا فرعون يتمشي يا فرعون إني رسول من رب العالمين مي أي كتيني daga Allah ubangijin talibai ma'ana ni manzo ne daga Allah ubangijin talibai Allah ya manzantar da ni Allah ya annabtar da ni sai ce haqiqun ala Allah aqula ala Allah illa kuma tilas tabbas dole ba zai yi wani fito ta magana a kan Allah ba sai in zo in yi kariya in yi gina ma Allah annabi musulmi hakikun ala Allah ta kula a Allah ta illa ya ce hakki ne a kai filan a zan faɗi komai a kai Allah ta gaskiya to lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce ya ma fir'auna wannan bayani kasan daga cikin abin da fir'auna ya fara kada sai ce mishi alam nurabbika fi qala alam nurabbika wannan kasan da muhimmanci wala bi min umrika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أنا فعلتها إذا وأنا من الضالين إذا وأنا من الضالين فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل تقدوب سنتتكا ولدني على درسه قال يا فرعون تمشي يا فرعون فرعون النشين لك دنسك inni rasulun min rabbil alamin yace ni manzo ne daga Allah ubangijin talibai ku ji fadin ku kiran ta ke ya fir'aun ka da har da ya fir'aun yanzu akwai rini cikin magana akwai bakar magana fir'aunan kuma suna ne na iko da mulki domin ai akwai sarakunan da suke da title ɗinsu akwai kanta kamar anan ai muna da shehu duk wanda ya mulki borno ne ko sai a ce shehu haka ne ba ka ga ai tajil din sa ne ka samu da sunan sa daban idan adamawa ne a sai lami kowanne da akwai irin abun da ake kiran sa da shi sai ce mishi ya karɓo ne ce mishi ya kai karɓo yanzu akwai walakanci a cikin kiran akwai mutu na mishi to kafin ya je ma ubangiji ya ce mishi farko da ko kaunar bayyana la'alla ku ya tabakkar shi. in ka je ka yi magana ne bayan ya gabatar da saƙon da Allah ya aiko shi shi buɗan bakin farkon da sai ce alam nurabbika fina walidan ba mu rene ka a hannun mutum kana jari ne haɗa wannan da wani amma jama'a muna fahimta daga ran da al'ummar mu ta gane wannan ladanin to za a rage bautar da ita da canza mata tunani yanzu abin da yake so ya nuna wa annabi musa ya mai a to me ya haka maganar ka dauki ɗawainiyarsa har yake shi tun yana yaro da maganan yanzu kuma ya zo ya gaya gaskiya suna da alaƙa ai gaskiya koma mahaifinka ne za ta gaya wa gaskiya abinda ake so kawai ka bi hanyar da ta dace lafuzza da suka dace wajen faɗin gaskiya alam rabbika na walidan yace ba morene ka tun kana jariri ba wala bista na min umrika sinin ka zauna a wajen mu a hannun mu karkashin kular mu shekara da shekaru kusan shekara talatin annabi musa a gidan sarau wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kuma kai danya danyan aikin da ka aikata kana mai mana mutunci shine ma anta min al-kafirin kana cikin masu mutunci kun ji martanin fir'auna yanzu yana da alaka da sakon da aka zo shi da shi ba shi da alaƙa kun san ya taba buge wani baki tse wajen raba fada ko wa dakala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha wa dakala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi فاستضعفه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقظه موسى فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ودخل المدينة على حين كفلة من أهلها النبي موسى يا كم مصر لوكة كفايا أوكي lokacin kailuran kamar hantsi ko wani lokaci da zirga-zirga yake da kai فوجد فيها رجلين يتكلان في سام ودن سمتان سنة فتا هذا من شيئته وهذا من أدوبه ولما الآن ينادى بسكين جماعة النبي موسى بنو إسرائيل وهذا من أدوبه ولما كما ينادى بسكين مجيان سمتان يتكلان فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من أدوبه لو uwansa da ya gani sai ya nemi ɗaukinsa a kan abokin gawa a kan shi wannan mutum sai musa ya shigo ya zo yana kokarin zai raba fada shi wannan mutumin fir'aunar sai ban kaɗe shi Allah ya ce ba wakar da su musa sai ya dunkula hannu ya shi a wasa za a rai sai jefar da shi gawa annabi musa ne yin kare ta ɗan yin amar shi ce wannan ka ce ka zuciya ce ta a hmm. innahu adu'un wa bilhu to wannan maganar tun bai zama manzo ba tun yana waɗancan shekaru to yau kuma ya zo da'awa an ta da magana jama'a kuna fahimta? to duk inda azzalumai suke hakan ne saboda wani abu idan an ga mafita ce to za a tafi nemo wani koyayyen abu ne na tsawon shekara da shekaru domin a tasirin ka a wannan nasara da ka wani su ga suka sunan da wannan tsari wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta kafirin ka aikata wannan danya aikin kana mai mana hukunci kada sai yace fa'altuha idan wa ana min al-zalimin annabi Musa yace tabbas na lokacin da kai ma ba madadin mata bane ka ce ina eh, su ba ina magana kan da ba kana zuwa waje ka zaɓi? eh na bani na bani yanzu wa'azi na zo ne ba magana kan kana ya sai musu ha idan eh na aikata shi a wannan lokacin wa ana min balin a lokacin ba shirya fa farartu minkum sai na gudu daga cikin ku lamma khiftukum lokacin da na ji tsoron kar ku kawo mun farmaki ai wani ne ya samu annabi musa yace ne ka gudu innal mala'a ya'tamiru bika liyaqtuluka manyan gari suna nufin da su kashe ka yace to sai na gudu lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin to yanzu Allah ya ban hukunci ya sa ni a cikin manzanni kun ji matsali sai ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il sannan waccar ni'iman da kake cewa ka mun ka goye ni ka rike ni ka dauki dawainiya na tsawon shekara da shekaru su ne kake goranta ita ne bayan ka bautar da yan uwana bani isra'il gwamnati duk ta maka abin da ta maka amma ta cutar da al'ummarka akwai riba a cikin babu. yadda wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il bayan ka bautar da yan uwana bani isra'il in shekara ɗari ka hidima annabi mun ta hidimar banza to shi mai manufa haka yake bai taba gwamnati ya samu mota ya samu gida ya samu dukiya ya samu kaza matsar al'ummarsa suna cikin wahala kamar amma yau da daga an ba kyautar ko sai ka bisha shi a gidan rayu yanzu yana cewa tun da ake gwamnati a jihar mu ba a taba gwamnati mai alkairi irin wannan gwamnatin ba eh, an ba shi mota da zai shi ko an ba shi miliyan biyar ko miliyan ashirin ba a taba gwamnati irin gwamnatin ba kai ne gwamnati gwamnatin kai kaɗai kake mota in ta maka shi ne ta ma kowa in ta sauke ka ta sauke na kowa martanin da annabi musa ya mero ka ɗauni amma kuna fahimta saboda ka duk lokacin da wani ya zo ya faɗi gaskiya kar ka yadda a ɗauki hankalinka daga gaskiyar da wani abun da aka zo da shi na gaskiya ka duba gaskiya ce eh in gaskiya ce ko a bakin wata zo ka ɗauke ta gaskiya ko a bakin wata zo ka ɗauke ta gaskiya idan ƙarya ce duk wanda duk kirkinsa duk salaharsa duk nagartar mai nagarta in abin da ya faɗa ba daidai ba ne ka ajiye su jama'a mun fahimta kuma ya ce ma fir'auna hakikun ala Allah a kula a Allah da ya ya ce ba zai taɓa yiwa faɗi wata magana a kan Allah yana da cikin kofa mafi girma da in ka bude wa kanka to halaka ta har abada ce shi ne magana a kan Allah ba tare da ilimi karfe magana a kan addini magana ne a kan Allah قل إنما حرم ربي الفواحش الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يقولك شيء إنما حرم ربي الفواحش إيا كرأ دين أبنجي لا يحرم لا تكن من ما ظهر منها وما بطن فيه يلبون حتى شاء أبنجي يا تعالى وده ذاك يأتي دور ذاك يلبون Wasu isma'ul faduya da kuma dukkan sabon Allah da kama kariya za a yi munifi a kan da aka gari ba, wa an ƙi shirin ko ma na yi tsinbin kifin da kuma yin shirka wa Allah abin da in so fara daga wa an taqulu Allah ta la ta'lamun ko kuma yin magana akan Allah bisa abin da ba su da sani ibn al-qayyim waɗannan matakai ne guda hudu maratib ne guda hudu da Allah ya tsora ne a akan su matakin farko albashin albashin albasha to amma duk munin albasha shi ko mutum yana yi wa kansa in yayi da nawa kansa yi duk abin da zai aikata na albasha to akwai wal isma wal bagaya shine zalimin mutane to shi kuma ya ji wannan tsarani domin shi bayan ka zalunci hankal kuma ka yi ta'addanci akan bayan Allah wa an tushriku billahi malami su turbi ke sau tare sai shirka da Allah na tarfe cewa an ta kuro Allah zaɓi ma za ta alamu sai kuma magana a kan Allah kan abin da ba ku da ilimi duk inda ka ga shirka kwai da ya kankashe ka za ka samu magana ne a kan Allah ba da ilimi daga nan shirka take fito abu ne za a kirkiro shi sai a jin ce ga Allah shi Allah ya yi jan kulli ولا تقولوا لما تصف تقول الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الله يتكتب إنك سارا جزء من duk abin da harshen ku ta siffar ku dinga faɗa kaza ya halatta kaza bai halatta don tattaro a lallafin kare don ku kirkiri kaza ku sun da na da haka munanan ababen su ke shiga saboda ka magana akan addini ana yin da ne da ilimi magana akan addini ana yin da ne bisa dalili duk wanda zai kirkiri wani abu ya jingina shi ga addini to kirkira ne ka jingina shi wa shara'a Allah jingina wa shara'a Allah jingina wa Allah saboda ka duk waɗannan sulata su uzza duk waɗannan ababa da kaga ake bauta musu ba bayan Allah wala kirkira ne aka kirkire su to mafari shine magana akan Allah babu ilimi to annabi musa hakki ne a kai na ba zan faɗi wata magana a kan allah ba ya ce sai gaskiya arji'itukum bi bayyinatin min rabbikum yace kuma na zo muku da hujja bayyananniya daga ubangijinku sai ce fa arsil mai iya bani isra'il yake da kan da kake cikin uwa na da Isra'ila tare da ka take musu ma fa'altin nake bani ban ka take bani Isra'ila ka daina azabtar da su wala tu'azzibhum ka daina azabtar da su domin banu Isra'ila sun shiga wani kanji a lokacin mulkin mun karanta sanadiyar shigowar musulmi kira lokacin annabi yusuf alaihi salatu wa salam da ya zama mai iko a kasar misira ba ya ce yan uwansa wa atuni bi ahlikum ajma'in to sai suka shigo malamin tafsirin alkur'ani sun yi sabani menene dalilin jallada wa banu isra'il da fir'aun ne kai har nan Allah ya aiko annabi Musa ɗaya daga cikin aikinsa shine ya yantar da banu isra'ila daga wannan bauta da fir'aun ke fasu a ciki waɗansu malamai suka ce mafarki wata wuta ta taso daga baitul maqdis ta zo ta cinye misira amma ba ta ci gaban isra'ila ba da yi fassara mafarki sai aka ce mishi mulkin misira zai koma sararsa ne sai ce to bari su ɗauki matakin gaggawa waɗansu malamai suka ce a wasiya annabi ibrahim ya musu a cikin wasiya cewa mulkin misira zai faɗi a hannun ɗaya daga cikin 'ya'yan banu isra'il shine annabi musa alaihi salatu wassalam ai su banu isra'il 'ya'yan annabi yaqub kaga jikoki ko tattaba kunne na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to wannan wasiya ta annabi ibrahim suna tattauna ta a tsakaninsu har abin ya yi ya tafi kundin garba to shi ne sai ce bari ya ɗauki wannan mataki an kawo dalilai daban-daban waɗansu malamai suka ce a'a kawai ya ga sun fara karfi ne a nisra ya ce to bari ya dakile wannan karfin شيني سورة الكتر لنسي الذي إن فرعون علا في الأرض إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين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 Allah ya kun ga Fir'aun ya yi kama kiyama ne ya yi ta'addanci a ƙasar Misir وجعل أهلها شيعا سيكل متعن المسرة جماعة الجماعة أقوي ناشي أقوي وجبا ناشي با ولن أزال ما هذا الشيء إيه، أقوي جماعة أقوي وجبا ناشي جعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم ينارون رون ند ونيانكي سوني بنو إسرائيل ده أكي بوتا دسو أتي ولا كندسو أتي مكتسم جيش يذبه أبناءهم ينا يمسك أنس مزاجر ويستهل سأرون في بنو مزاجر إنه كان من المفسدين التي تكون لك من مبارك ونريد anna munna ala allazina tubi'u fil ardi Allah yake mu kuma in ji Allah muna nufin mu yi baiwa mu yi gata mu zama gatan waɗanda ake raunanarwa a ƙasar wanda ja'alahum a'imma mu sanya su su ne jagororin misira wanda ja'alahum alwarisin mu sanya su za su gaji mulkin sarrafa Wannan makina lahum fil ardi mu kafa su a cikin misira wani riyar fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun Allah ya nuna wa fir'auna da hamana da rundunonin su abinda suke tsoron su ya tabbata in Allah ya ce akwai mai cewa ba Allah ke to mu nuna su to shi ne an arfil ma'iya bani isra'il ka sake fa'arsil ma'iya bani isra'il ka sake banu isra'il tare da ma'ana ka sake banu isra'il daga bautar da kake bautar da su

فأتياه رسولا إنا رسول ربك إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى الله فأتياه كوبيون النبي موسى النبي هارون الله يكفيك وكرهون فقولا فكني إنا رسول ربك مبين لنا na ubangiji fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibu ka saki banu isra'ila tare da ma'ana ka daina azabtar da banu isra'ila ka danta da su wala tu'adhibu ka daina azabtar da su kan jikina ka bi ayatin da rabbi mun zo maka da aya daga ubangijin ka wa salamu ala man ittaba al-huda an ya tabbata ga wanda yake shirya ba wannan shine jawabin annabi musa to za ta fi kuma wata ka rage da tsauri so yana daga cikin abin da ke ban kare da alƙur'ani wallahi shi ne wayar da kai za ka ji abin da shari'a za ta zo da shi sai ka zo a tacce inda ya karkata to kullum al'umma ta waye a kan hanyar kaciya ita ce mafita to kuma kowa ya intu a rayuwa daga ran da ka gagar fahimtar haka ba za ka taɓa fita daga kangin bautan wani Allah ba za ka taɓa yanzu ba Allah ya samu dace to jama'a sai kwana a sai gobe Allah ya kai mu kai mu zo mu ma wani allahumma ka bihamdika Allah ya zafi illa